wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi masu kallon wannan shiri shiri mai albarka wanda ake gudanar da shi a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna yi muku maraba a sabon shirinmu wanda yake dauke da taken ta'al nu'minu sa'a muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace cikin abubuwan da muke faɗi kuma allah maɗaukakin sarki ya ba mu daman wato aiki da abubuwan da muke karantawa a abin da ya gabata a shirinmu da ya gabata mun gabatar da magana akan godiya ma Allah maɗaukakin sarki mun ga cewa hakikanin godiya shine da'a ma Allah maɗaukakin sarki a wannan sabon shiri namu kuma insha Allahu za mu ci gaba da magana akan wato asidik gaskiya lallai hali na gaskiya <clears throat> yana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani yana daga cikin manya-manyan siffofi na mu'minai tunda dama asali imanin ma ya ginu ne akan gaskiya ya ginu ne akan gaskiya da gaskatawa lallai duk mutumin da ya zama ya gaskata allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarsa ya gaskata wato imani da allah maɗaukakin sarki da lazimin haka to lallai wannan shine asalin imani kenan wanda yake kasancewa a zuciya to mu na yau wato shine magana akan gaskiya alal haƙiƙa gaskiya wato babban aiki ne a cikin ayyuka na imani da shi ne ake bambance momini da munafiki da gaskiya ake bambance ahalul iman daga ahalul nifaq ake gane munafukai daga wato mu'minai da gaskiya ake bambance 'yan wuta da 'yan aljanna duk wanda ya riƙi gaskiya to lallai ya riƙi makami mai ƙarfi shi yasa hausa suke cewa gaskiya dokin ƙarfi lallai gaskiya babu wani abu da zai rinjaye ta gaskiya kullum ita ce mai rinjaye ita ce mai cin galba lallai gaskiya yana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani kuma allah maɗaukakin sarki ya umarci masu imani mu'minai da yin gaskiya ya umurce su da su kasance tare da masu yin gaskiya allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazi na amanu ya ayyuhallazi na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron allah maɗaukakin sarki ku kasance daga cikin masu gaskiya ku ji tsoron allah maɗaukakin sarki ku kasance daga cikin masu gaskiya a nan sai allah maɗaukakin sarki ya umurci <clears throat> mu'uminai da su kasance daga tare da masu gaskiya su kasance tare da masu gaskiya sa'an nan kuma du allah maɗaukakin sarki da ya ware waɗanda wato waɗanda suke su ne suke daraja ta farko a cikin bayan allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa su da wato waɗanda ya musu ni'ima sai ya ambata hadda masu gaskiya masu gaskatawa inda allah maɗaukakin sarki ke cewa mai yuta illaha wa rasula fa ula'ika na an'amallahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki ya yi ɗa'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne waɗanda suke tare da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima duk wanda ya ɗa'a ma Allah ya ɗa'a manzan Allah sallallahu alaihi yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima suwa waɗanda allah maɗauki sarki ya ware ya musu ni'ima su ne waɗannan su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai a siddiqin su ne waɗanda suka kasance masu gaskiya ko masu gaskatawa don haka <clears throat> su ne waɗanda suke ahalun rafiƙil a'ala shi yasa allah maɗaukakin sarki ce wa hasuna ula'ika rafiƙa allah maɗaukakin sarki <clears throat> wato ya haɗa siddiƙai ya sa su cikin waɗanda allah ya musu ni'ima saboda kasancewansu mutane ne masu gaskiya masu kuma gaskatawa shi yasa suka zamo allah ya ba su wannan matsayi wanda suke matsayi mai girma ya musu ni'ima ya ba su wannan matsayi din sai ya zama kullum su ni'iman Allah madaukakin sarki ba za ta yanke gare su ba saboda me suna can ne a rafiqul a'la ni'iman Allah madaukakin sarki da ihsaninsa da falalansa kullum ba zai yanke musu ba saboda haka <clears throat> kuma duk Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa cewa duk wanda ya gaskiya to haka shi ya fi masa alheri Allah yake cewa fa idza azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahu da sun gaskata falau sadaqullaha da sun gaskata Allah madaukakin sarki da hakan ya zama musu gaskiya da ya zama musu alheri lakana khairan lahu da hakan ya zama musu alheri alal haƙiƙa <coughs> lallai duk wanda ya zama mai gaskiya ya gaskata Allah maɗaukakin sarki a cikin imaninsa a cikin da'a gare shi ya zama imaninsa na gaskiya ne to lallai yana tare da babban alheri sa'an nan kuma allah maɗaukin sarki ya ba da labari game da masu yi masa ɗa'a ya yi musu yabo da wato kyawawan ayyukansu masu yi masa ɗa'a musu yabo da kyawun ayyukansu ya ambace su da imani da musulunci da kuma sadaka da haƙuri ƙarshe sai ce saboda sai ce waɗannan su ne masu gaskiya kamar da ya zo cikin wannan ayan inda Allah yake cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal mala'ikati wa man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan wa'atal wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was salata wa zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa fil ba'sa'i wa hina al sai Allah ce ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun cikin wannan ayan allah maɗaukin sarki ya ambaci imani inda ya ambaci usulul iman sa'an nan ya zo ya ambaci sadaka sa'an nan yana da cin aikin imani shi ma sa'an nan ya zo ya ambaci musulunci ya ambaci tsaye da sallah da ba da zakka wanda sa'an nan kuma duk ayyuka ne su ma na imani sa'an nan kuma ya zo bayan ya ambaci ya zo ya ambaci haƙuri ƙarshe sai allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ikan na sadaku sai allah ya yabe su da haƙuri a da gaskiya ula'ikan na sadaku sai allah ya yabe su da gaskiya wa ula'ika humul muttaqun wa'annan kuma su ne masu jin tsoron allah sai ya yabe su da takawa da gaskiya don haka cikin wannan ayan lallai a fili allah maɗaukin sarki yana ba mu labarin cewa cewa gaskiya gaskata aiki ma'ana mutum ya zama mai gaskiya cikin ayyukansa bayyanannu da ɓoyayyu cewa yana daga cikin wato makam na imani imani da musulunci wato gaskiya ya shiga cikin dukkanin ayyuka na imani da musulunci ta yadda mutum wajibi ne ya zama mai gaskiya cikin imaninsa in ya ce ya yi imani da allah maɗaukin sarki to ya zama da gaske yake yi ba imani irin na munafukai ba wanda za su ce sun yi imani da allah da bakinsu amma kuma a zuciyarsu ba haka ba ne. ya kulu na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim da baki za su ce sun yi imani alhali kuma babu imani a cikin zuciyarsu don haka ba gaskiya suke ba kenan amma asalin mu'minai to a cikin wannan ayan sai Allah madaukakin sarki ya gwada cewa lallai yin gaskiya a cikin ayyuka bayyanannu da ɓoyayyu wajen bangaren imani da Allah da imani da ran tashin alkiyama da imani da mala'iku da littattafai da annabawa da manzanni duka da kuma imani da kuma gaskiya a cikin ayyuka na zahiri na su sallah da sadaka da sauransu duk gaskiya yana shiga cikin wannan kuma sai allah maɗaukin sarki ya yabi masu wannan da cewa su lallai masu gaskiya ne don haka gaskiya yana nan kusan shine abin da yake tsayar da musulunci da imani imani ba zai zama tsayayye ba sai in akwai gaskiya a cikinsa inda gaskiya an yi imani imani na gaskiya ne hakan nan musulunci ma haka sa'an nan allah maɗaukin sarki ya kasa tsakanin masu gaskiya da kuma munafiki allah yake cewa liyajziyal lazina ko Allah yake cewa liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhdhib al munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim Allah madaukakin sarki yake bayanin cewa ma'ana sai anan Allah madaukakin sarki ya siffanta mu'minai da masu gaskiya ta ɗaya ɓangaren kuma munafukai tunda su munafukai su ma su ma a zahiri musulmai ne kamar yadda mu'minai ma musulmai ne amma meye zai bambanta su abin da zai bambanta su shine gaskiya wanda musuluncinsu da imaninsu yake na gaskiya wato su ne mu'uminai kenan to wanda kuma musuluncinsu ba na gaskiya ba ne na ƙarya ne ma'ana musuluncinsu bai isar zuciyarsu ba to waɗannan su ne munafakai shi yasa Allah madaukakin sarki ya bambanta su a cikin wannan a cikin wannan cikin wannan aya din inda allah yake cewa allah zai yi sakamako ga mu'minai wato sai kira su da masu gaskiya saboda gaskiyansu sa'an nan kuma zai azabtar da munafukai mana marasa gaskiya kenan don haka shi yasa sai ya zama gaskiya alama ce ta imani kai imani ma baya tabbata sai da gaskiya gaskiya a cikin imanin don haka tushen imani shine gaskiya tushen wato munafunci kuma ƙarya ƙarya shine tushen munafunci kamar yadda gaskiya shine tushen wato imani don haka ba za su taɓa haɗuwa ba ba za a taɓa samun gaskiya da karya sun haɗu ba ba sa haɗuwa ba sa haɗuwa in ko suka haɗu to lallai ɗaya zai yaki ɗaya dole ɗaya ya tafi ya bar ɗaya shi yasa sai ya zama sifan mu'minai ne sifa ta gaskiya sifa kuma kishiyanta sifan ƙarya kenan sifa ce ta munafukai allah maɗaukakin sarki sa'an nan a cikin alkur'ani ya ba da labarin cewa ranar tashin alkiyama babu abin da zai amfani bawa babu abin da zai tsilatar da shi daga azaban Allah madaukakin sarki sai dai gaskiyansa Allah madaukakin sarki ke cewa hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum wannan rana rana ce da gaskiyan masu gaskiya zai amfane su gaskiyan mutum shi zai amfane shi ranar tashin alkiyama masu gaskiya ranar tashin alkiyama gaskiyansu zai amfane su Allah ce lahum jannatun tajri min al anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu zalikal fawzul azim Allah madaukakin sarki ke cewa suna da aljannai waɗanda ƙarƙashin su wato rafuka suna gudana a ƙarƙashin su kuma za su dawoma ne a cikinta kuma Allah madaukakin sarki ya yarda da su kuma sun yarda da shi wannan lallai wato rabo ne mai girman gaske don haka masu gaskiya waɗanda suka yi gaskiya a cikin imaninsu suka zama masu gaskiya cikin <clears throat> zantukansu suka gaskata Allah suka yi aiki na kwarai sa'an nan kuma suka yi gaskiya cikin maganganunsu sa'an nan kuma suka yi gaskiya cikin aikinsu to waɗannan su ne wanda <clears throat> gaskiyansu zai amfane su ranar tashin alkiyama su ne wanda gaskiyansu zai amfane su ranar tashin alkiyama kai allah madaukin sarki eh, ya siffanta masu gaskiya da cewa su ne waɗanda suke jin tsoron allah madaukakin sarki inda allah ke cewa ja a bis sidiki wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma shauna inda rabbihim zalika zalika jaza'ul muhsinin allah madaukakin sarki ke cewa wanda ya zo da gaskiya sa'annan kuma ya gaskata shi to lallai waɗannan su ne masu jin tsoron allah maɗaukakin sarki suna da abin da suke so a wurin ubangijinsu ranar tashin alkiyama lallai wannan shine sakamakon almusini masu kyautata ayyukansu masu kyautata ibadansu don haka duk wanda ya zo da gaskiya kuwa to za ga al'amarinsa da sha'aninsa gaba ɗaya gaskiya ne cikin maganganunsa cikin ayyukansa gaba ɗaya kawai duk za ka same cikin a cikin gaskiya yake yana halin gaskiya cikin maganganunsa gaskiya to don haka gaskiya alama ce ta imani alama ce ta jin tsoron allah maɗaukakin sarki alama ce ta wato ta <clears throat> biyayya <clears throat> da haƙiƙanin imani da ke cikin zuciyan bawa to shi gaskiya ana yin gaskiya a cikin magana ana yin gaskiya a cikin zuciya sa'annan ana yin gaskiya cikin ayyuka gaskiya cikin na cikin zuciya shine wanda muka ambata shine na gaskiyan imani tun a baya wajen bayanin hakikanin imani mun ambace wato gaskatawa wanda kuma shine gaskiya din shine kuma abin da wannan aya da muka karanta take faɗi to akwai kuma gaskiya na baki menene gaskiya na baki shine wato shine daidaiton magana su daidaita da hali da halin da ake ciki misali mutum ya faɗi abin da ya dace da hali da yanayin da ake ciki lallai mutum idan ya zama mai gaskiya kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗi yake cewa fasidqu fil aqwali istiwa'ul lisani alal aqwali wato gaskiya a cikin zantuka a cikin magana shine Istiwa lisani alal aqwali wato daidaiton harshe akan wato maganganun da yake faɗi Kastiwa Isumbulati ala saqiha wato shine kaman daidaiton wato zangarniya akan wato karan akan kara na wato na wannan tsiro din shi kuma wannan shine ɓangaren magana kenan amma ce wasu fil a'mali istiwa'ul af'ali alal amri wal mutaba'a shi kuma wato gaskiya a cikin ayyuka shine a samu daidaiton ayyuka din su zama sun dace da al'amri wal mutaba'a umurni da Allah ya yi ko manzon sallallahu alaihi ya yi da kuma wato bin wannan umarni din da bin wannan umarni din ta yadda idan mutum ta yadda mutum zai zama mai gaskiya a cikin aikinsa shine a gaina ya dace da umarnin da Allah ya yi ya dace da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan shine gaskiya a cikin wato ayyuka shine ce kastiwa ra'asi alal jasad wasidqu fil af'ali shi kuma na cikin fi'ili na cikin aiki shine istiwa ulkalbi wal jawarihi alal ikhlasi shine a samu daidaiton zuciya da gaɓoɓi a akan yin ikhlasi wastifragul wus'i wa bazali taƙa da kuma yin iya ƙoƙari wajen yin aikin alkhairi wannan shine abin da ya shafi wato asirku fil af'al kenan a cikin ayyuka ya zama wato zuciyan mutum ya dace da gaɓoɓinsa wajen yin ikhlasi cikin ayyuka cikin dukkanin ayyukan da zai yi lallai allah maɗaukin sarki ya sanya wato bayansa ya sanya bayansa a bisa martabobi daban-daban na gaskiya akwai martaba mafi girma ko mafi ɗaukaka ita ce martaban siddiƙiya martaban wato shine martaba na cikan bin manzan allah sallallahu alaihi wasallam martaban da mutum in ya zamo mai cikakken biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken biyayya ta ɗari bisa ɗari to wannan ita ce martaba ta wato ta siddiƙiyya kenan ta haƙiƙanin gaskiya martaba ta mutum ya kai martaba ta gaskiya shi yasa abubakar radiyallahu an ake manzo Allah ya masa laƙabi da as-siddiq ya masa laƙabi da as-siddiq saboda kasancewansa mai matukar gaskata manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko mai matukar biyayya ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai asali ma Allah maɗaukakin sarki ya umurci manzon sallallahu alaihi wasallam da ya sanya wato mashigansa da mafitansa <clears throat> gaba ɗaya ya zama gaskiya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ne mukhraj sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira waj'al li min ladunka sultanan nasira Allah maɗaukin sarki yake umurtan Annabi sallallahu alaihi da ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya sa mashigansa da mafitansa gaba ɗaya zama na gaskiya ne don haka dai <clears throat> haƙiƙanin gaskiya a cikin al'amura shine shine mutum ya zamo cikinsa da wajensa gaba ɗaya gaskiya ne ma'ana zahirinsa da baɗininsa gaba ɗaya gaskiya ne gaba ɗayansa ya zama bin allah ne maɗaukakin sarki tare da ikhlasi ya zama hakikanin ayyukansa bin umarnin allah ne da ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki da bin umarnin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da shi wannan shine hakikanin gaskiya da kuma gaskiya cikin magana bawa ya zama mai faɗin gaskiya cikin maganansa duk abin da zai faɗa ya zama ya dace da dadai ya dace da waƙi'i wannan shine wato hakikanin wato gaskiya lallai gaskiya yana da wasu alamomi da ake iya ganewa ake iya gane shi daga bawa daga ciki shine a samu nutsuwan zuciya bawa ya zama wato in yana da gaskiya zai zama yana da nutsuwa a cikin zuciyansa wannan yana daga cikin alama na gaskiya gaskiyan mutum kuma wannan alama ce ko kuma athar ne amfani shi kan zai ci shi wato wani amfani ne da zai ci gajiyansa daga wannan gaskiya din da yi sabanin wato kuma ƙarya shi kuma kullum za a rinka samun shakka a kan mutum in ya zama mai ƙarya sa'an nan kuma shi kansa ba zai na samun nutsuwa a cikin zuciyansa ba ko shi yasa ya zo cikin wani hadisi da aka ruwaito cewa as-sidqu tuma'anina wal kadhibu riba wato shi gaskiya nitsuwa ne amma shi kuma ƙarya shakka ne sa'an nan kuma ya zo cikin hadisi da imam bukhari da muslim suka rawaito manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sidqa yahdi ila bir, wa inna birra, yahdi ila janna, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba inda allahi siddiqa wa inna alkadhiba Yahadi ila al-fujur wa inna fujura Yahadi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktaba inda Allah a cikin wannan hadisi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana bayanin cewa lallai ashe gaskiya ita ce mabudin aljanna mabudin samun aljanna shine wato gaskiya domin ita gaskiya tana shiryarwa zuwa ga kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki kuma yana shiryewa zuwa ga gidan aljanna sa'an nan mutum ba zai gushe ba kullum yana gaskiya har sai an rubuta shi a wurin allah cewa shi mai gaskiya ne haka kuma karya lallai karya tana shiryewa zuwa ga fajirci saɓon allah sa'an nan shi kuma saɓon allah maɗaukin sarki kullum yana shiryewa ne zuwa ga wuta kuma mutum ba zai gushe ba kullum yana ƙarya yana niyan yin karya face a wurin allah an rubuta shi a matsayin cikakken maƙaryaci don haka wannan shi yake nuna mana cewa gaskiya <clears throat> wato babban alama ce ta imani ita take sa bawa ya yana tana shiryarwa zuwa kyawawan ayyuka ayyuka na imani wanda zai sa mutum ya zama wato eh, mai da'a ma Allah maɗaukakin sarki mai biyayya ma Allah maɗaukakin sarki mai wanda kuma hakan zai kai shi zuwa ga samun aljanna don haka a takaice hakikanin gaskiya shine bawa ya zama yana faɗin daidai cikin maganganunsa sa'an nan ya zama mai gaskiya a cikin zuciyarsa ya zama mai ikhlasin ayyukansa ya zama zai bauta ma Allah da gaske da ikhlasi sa'an nan kuma ya zama cikin ayyukansa gaba ɗaya ya gaskata Allah maɗaukakin sarki ya zama imaninsa na gaskiya ne ya zama aikinsa gaba ɗaya ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan muka zo ƙarshen wato